domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. Da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu sake duba lamuran tsaro ne biyo bayan ziyarar da Majalisar Musulunci ta yankin kasashen Sahel ta kawo Najeriya, inda ta gana da hukumar bayanan sirrin tsaro da kuma sauran ƙungiyoyi da suka shafi Islama. Bayan jawabai a Larabci, Dr. Ibrahim Jalo Jalingo ya yi bayanin muradun ziyarar. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai kwamban don shugaban wannan league din wani mutumin chad ne yanzu eh, dr abubakar la sannan babban sakatare dr bazzaz alkhumaisi mutumin algeria eh, shugabancin ana yin sa ne karba-karba da jagoran ana najeriya yake wato shine Profesa Ahmad Murtala na biyu ke kuma musu bayani cewa saboda mun damu mu kan mu kan abubuwa tashin tashina da ke faruwa nan kasashen Sahel mun musu bayani wannan bangare na kokarin wayar da kan al'umma musamman waɗanda aka rodar da su aka sa suka ɗauki makamai suna rosa ƙasansu da kawunansu suna rosa al'ummarsu suna ta da bumabumai suna kashe mutane wani lokaci kuma da sunan addini ko ma da sunan addini suke yi muna ga musu cewa mun himmantu da wannan bangare wurin wayar da matasa cewa ka su da wannan dole ne a yi musuluncin nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kamar yadda sahabbai muka gada wurin sahabbai muka gada wurin tabi'ai da tabi'u tabi'in kamar da yake rubuta cikin littafin musulunci kuma saboda itimamin mu lorar mu da wannan bangare ma a 2015 mun kira taro abin nan eh, taro na duniya gaba na na abin nan na al'ummar musulmi ko na ƙungiyoyin bangarorin musulunci taro na duniya gaba ɗaya mun kira shi a nan abuja Eh, wadda aka yi kwana hudu ana gudanar da shi kuma mun gaishe dukkan bangarorin musulmi domin su ji irin sako da muke dauke da shi mun yi gudanar taron tare da haɗin kai daga rabidatul alamil islami wacce headquarter ta ke makka kusan dai a takaice wannan abin da mu muka musu bayani kenan kuma so suka nuna mana godiya sosai suka yi farin ciki wannan dokta ya nuna ziyarar nan ta zama jifar tsuntsu biyu ne da dutse ɗaya bayan bayanai kan irin ayyuka na yada ilimi da da'awa sannan kuma an samu ganawa da ƙwararru ta bangaren wayar da kan al'umma koko matasa zanci kar su bi wata gida wacce take da muni da za ta iya sa su su rika yin abubuwan da suka saba musulunci kuma da rudin cewa na musulunci ne. Kwarai da gaske saboda wakilan wannan league din. ko wakilan wannan rabida din akwai ƙwararru akwai manya-manyan maluma na addinin musulunci akwai ƙwararru a bangarori da da yawa ƙwararru a bangarorin tsaro da sauransu domin wannan wani al'amari ne na haɗin kai domin a gudu tare a tsira tare domin mu kubutar da al'ummar mu da ƙasashen mu cikin irin wannan bala'i da ake ci game da aka sani ana fama da ayyukan ta'addanci daga can Algeria ka gangaro Mali wa uba yanzu <laughs> Libya sa'an nan mu nan ƙasashen kudancin Sahara eh, ga Mali ga Nijar ga Burkina Faso ga munan Najeriya Najeriya har Chadi ba za ka kubutar da su ba za ka fid da su ba tun da Boko Haram duk suna daga abin nan a nan tafkin Chadi da Cameroon to saboda haka eh, dole wannan babu shakka league ne da hada kwararru sosai filan a wannan workshop da aka yi an fa'idantu da yawa kuma ko da jawabin da suka yi anan duk da <laughs> kamar da kai bani da harshen larabci suka yi eh, babu shakka mun sani yawancin yan duka an fahimci abin da suke faɗa kuma babu shakka an fa'idantu da yawa wato wannan da ya nuna idan aka ci gaba da samun irin wannan zama da ƙungiyoyi waɗannan abubuwa na ta'addanci da fakewa da addini da wasu ke yi zai iya kawowa ƙarshe ko kuma zai ragu kenan. Muna fata insha Allahu ta'ala muna fata domin babban abin da su wannan rabida suke ko wannan league shine godawa a nosar da su matasa da kuma inda shaidan ya cusa su cikin wannan mummunan aiki a bisa hujja da alkur'ani da sunna misali yanzu ah to kai eh, watakila ka ɗauki makami kana yaƙi kana so kana ikirarin cewa musulunci kake son ka tabbatar kana ikirarin cewa kana son annabi sallallahu alaihi wasallam kana ikirarin cewa hanyar annabi kake tabbatarwa to amma a yana daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam kishin ƙasa yana daga cikin sunnonin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mutum ya so ƙasar da yake ciki ba wai ya rusa ƙasar ba ya za a kwatanta irin ayyukanka da kuma abin da annabi sallallahu alaihi yake kai fa aikin ka shine ka zo ka samu mutane cikin kasuwa ka ka bude bindiga ka kashe wanda kwanan sai kare ka kashe su ko ka je masallaci ka bude wuta ko ka zo ka dasa bon a taron jama'a mutane da su su da kuma mafi yawa wanda ba su ji ba ba su gani ba ka zo ka kona dukiyar mutane ka kona gonakin mutane da sauransu wannan ka gina kasa ko ka rusa kasa alhali kuma shi annabi sallallahu alaihi mai kishin kasa ne mun gode dokta makon gobe za mu kammala jin bayanai Shirin Arewa a yau ya leƙa yankin Jagindi a ƙaramar hukumar jama'a da ke kudancin Kaduna, inda muka zanta da shugaban Miyatti Allah na yankin Alhaji Bayero Babio kan yadda makiyaya ke zaman lafiya a yankin. Duk da ƙalubalen da ake samu, yana mai shawartar kula da lamuran burtali na tarihi a matsayin babbar mafita ta hana saɓani tsakanin makiyaya da manoma. Abin da muke so gwamnati ta yi ma makiyaya dazuzzukan da aka keɓe don makiyaya a fitar da su, a mallaka ma makiyaya su koma guraren da aka keɓe domin su don kiyayen dabbobin su domin da haka ne za a samu dawwammin zaman lafiya a karamar hukumar jama'a da kudancin kaduna da ma najeriya baki da wato akwai sassa na tarihi kenan inda da makiyaya ke hada-hada su amma watakila ko gonaki ko wasu gine-gine suka za su karasa waɗannan wajen. yanzu kamar nan inda ka zo nan a garin jagindi ai akwai wuraren da aka ba mu tarin cewa akwai inda aka keɓe ma makiyaya amma gaba ɗaya gonaki sun mamaye su wanda turawa ne suka ɗiba aka ce mana cewa wannan an keɓe shi ga makiyaya ne amma yanzu idan ka je gurin labukan da suke wurin ma an taushe alhaji bayero za a iya tunanin cewa akwai daji mai fadin da zai iya wadatar da makiyaya da manoma gaba ɗaya kowa ya harkarsa ba tare da ya taɓa juna ba tabbas tunda dajin ba yana guri guda ba ne gonakin ba suna guri guda ba ne duk garin da ka sani a nan karamar kuma jama'a suna da grazing reserve nasu kuma akwai gonaki a gefe gefe guda manoma gefe guda makiyaya wanda yake idan gwamnati ta tsare a ciki ba sai ta musguna ma kowa a ciki ba za ta musguna manomi ba ba za a musguna makiyaye ba idan ta sa ido a ciki za ta cire ma kowa hakkinsa wato abinda nake cewa shine ana nuna zamani ya kai ga yanzu akwai yawan jama'a akwai don haka bukatar filaye akwai bukatar gonaki saboda haka dole ne sai an sake dabaru ba irin na daɗin can ba eh alal hakika yawan jama'a suna nan babu shakka amma yawan dajin ma ina nan inda manoma suke da dama su je su yi gonansu har su wadata markiyayen kuma a ɗiba masu su zona su yi kiwo har su wadata kai dai ka zaga dajin nan ka ga yana da faɗin da zai iya wadatar da kowa a gaskiya a kowaɗanne makiyaya a yankin da suke akwai daji irin wannan wanda aka aje tun kafin tun zuwan turawa a kowane lungu na yankin yanki yanki din da muke magana a wannan kama hukuma alhaji bayero turawa fa sun bar najeriya a 1960 waɗannan tsawon shekaru kaga dole ne kowa ya daɗe shi zai ga daɗa ake cewa dole a samu sauye-sauye tabbas an samu sauye-sauye amma akwai taswirar da suka yi suka bari a cikin dazukan ko gobe kuma akwai shaidar da yake nuna cewa ga abin da suke nufi da wannan guraren na sun shata wasu wajaje da za a ce wannan na gefen wane ne wannan na kaza ne wannan noma wannan kiwo yanzu idan da za ka yi hira da ma'aikatan gona ta jiha za ta fitar maka da wannan abubuwan da nake lissafa maka su gaba daya in Allah ya yarda suna nan a rubuce ma takarda kenan suna nan a rubuce Alhaji Bayero in dai har suna nan a rubuce ka ce kuma kuna kuna tattaunawa da tsakanin ku watakila ma jami'an hukuma na halartar irin waɗannan tarurrukan naku don su fahimci korafin ai babu wani mitin da za mu yi dole sai mun sanar ma shugabannin tsaro za mu sanar ma dpo za mu sanar ma dss suna turo wakilansu idan za mu yi mitin za su halarci gurin su ji irin gargaɗin da muke bayarwa da jan layin da muke ma makiyaya akan wasu abubuwan da manoma suke cewa ba su so kana da kwarin gwiwar cewa in aka ci gaba da tattaunawa zaman lafiya zai dawo tsakanin makiyaya da manoma da sauran ma waɗanda masu ke wasu nau'o'in daban a waɗannan yankuna. to ai wannan zaman lafiyan da muke ciki yanzu ai da tattaunawa din ne aka samo su ni din nan ina ɗaya daga cikin waɗanda suke tattaunawa a kulle yau don tabbatar da zaman lafiya kuma mun ga nasarar tattaunawa. mun gode alhaji bayero ba biyo jagindi ba sauraro duk da wannan zamu naɗe tabarmar shira makon gobe in allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura Adamu El Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala sai ba ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.